أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai kai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba 24 ga watan Jumada Ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1443 wanda daidai da 29 ga watan Disamba shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda wanda ke nan ba 39 yakubu avenue daura daga ladima road a gwari miji kaduna wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a cikin babi na goma sha uku babun fi bayani kasaratu sulhul khair babi na goma sha uku a cikin wannan littafi mun kwana a hadisi na sha tara a yau za mu tashi a hadisi na ashirin a shi majalisi na tamanin da shida za mu tashi gidi ga malam yake ce hadisi na ashirin a wannan babi har ila yau da gare ta wa nan abu huraira kaga ya jero mana hadisin abu huraira ne Allah ya ƙara yadda a gare sa qala yace arada banu salamata an yantakilu qurb al-masjid fa balagha dhalika rasulullah sallallahu alayhi wa sallam حديث جابر من hadisi na ashirin jabe ne ko ke da dafa minu ashar haka ne gaskiya ne eh hadisin jabe ne haka ne malam yake cewa arada banu salamata banu salama su ne jabir ɗan abdullahi sun yi nufin an yantakilu kurbal masjidi su taso daga gidajensu nesa da masallaci su dawo kusa da masallaci suna so su siyar da gidajensu kamar a ce anguwanni ina fata an gane kamar a ce anguwa kaza suna zuwa masallaci to su suna ganin cewa akwai tazara tsakaninsu da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda akwai tazara su kuma ba sa so su dinga misir din sallah a masallacin manzon Allah bari su siyar da gidajensu sai su dawo wato kusa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ruwayar imam muslim kenan ruwayan imam ahmad a cikin musnadinsa ina fata mun gane ya ambaci cewa jabir ɗan abdullahi shine ne gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ƙabilansu fa suna so kowa ya sai da gidansa da suka sayar da gidajensu sai su zo su siya gidaje kusa da masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya zama da cewa ba sa tafiya ne nisa zuwa masallaci shi ne anan jabir yake kada labari فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له labarin haka ya iso ga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da halayensa ruwayan imamu Ahmad a cikin musnadinsa ya ce fa akhbartu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na gaya wa manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da halayensa kaga anan ya zo ne mabniya alal majhul labarin ya iso ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba san waye ba da labari ba amma a ruwayan Imam Ahmad sai fito da maganar yace ni ne na kai karan su na cewa manzan Allah ga abinda wato kabilan mu take so ce shin abin ya dace fa qala lahum sai manzan Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da halayensa sai ya ce musu innahu qad balagani annakum tuliduna an tantakilu qurb almasjid haga nan istifhami ne a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce labari ya iso gare ni annakum ku dinnan tuliduna kuna so an tantakilu ku taso daga gidajenku ku baro gidajenku qurbal masjid ku dawo kusa da masallaci kun sallami gidajenku kenan ku dawo gida kusa da masallaci fa na'am ya rasulallah sai suka ce eh gaskiya ne ya ma'aikin Allah kaga anan ana karantar da mu wani saƙo. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yi tambaya daman idan an zo maka da bayani abu na farko da ake bukata shine yi bincike ina fata gani ko da ta amince da wanda ya kawo maka labari yi bincike Ya ce labari ya iso gare ni kuna so ku bar inda kuke ku kawo kusa da masallaci ga wannan ba abu bane na aibi amma akwai hanyar samun lada wanda ya fi wancan ɗin saboda ai takun da za su yi daga gidajensu zuwa masallaci ya fi lada a kan wanda yake kusa da masallaci su kuma kaɗayin da ya sa suke so su zo kusa da masallaci saboda ga gidansu ga masallaci ka gaba za su wahala ba kuma birnin tside za ka gaba za su rasa sallah tare da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam shine fikihun sai su kuma suka ce eh haka ne ya ma'aikin Allah muna so mu taso daga gidajenmu mu siyar mu dawo kusa da masallaci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bada amsa ina fata an gane suka ce na'am ya rasulullah qad aradna zalika eh ya ma'aikin Allah mun yi nufin haka mu sai da gidajenmu mu hau kusa da masallaci faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bani salamata diyarakum taktabu asarukum ku banu salama nisan gidanku gidajenku ne zai sa a ta rubuta muku takun da kuke yi daga gidajenku zuwa masallaci Ka ga a nan ba aibi ba ne ko tasowa daga can zuwa kusa da masallaci ba aibi ba ne amma tun da ladan kuka fi so ga wanda ya fi an gani ka kasance kusa da masallaci ba aibi ba ne amma wanda ke nesa inda zai jure ya dinga zuwa sai ya fi ka samun lada saboda duk taku da zai yi daga gidansa zuwa masallaci abin hawa ne ko a kafa ne ana ɗaukaka darajarsa ana kankare masa zunubansa sa'annan kuma ana ba sa lada zuwa da dawowa kaga kenan wanda suke da gasa hain malam biyu idan ya zo nan a gaba ɗaya bane da wanda yake angwari ne ya zo nan an gane wanda yake wato ya taso ya zo nan ka ba ɗaya bane da wanda yake shooting range ya zo nan ba ga su ba ɗaya ba ne. to wanda yake kamar misali shooting range ba ɗaya bane da wanda kuma nan layin yake takowa ko zai daga gidansa zuwa masallaci kaga tazarar da ke tsakani ba ɗaya bane to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya kwaitar da su ne akan alal afdaliya abin da ya fi lada ba wai dan idan sun taso daga gidajensu suka zo kusa da masallaci suka siya gida suka zauna a wurin bawai sun yi laifi ba ne amma wanda ya fi lada shine mai yawan taku daga gidansa zuwa masallaci kuma shi ne abin da ke so ya fahimtar da su tun abu musulmai ne ko da ya yaushe mutum abin da zai fi maka lada shi za ka fi aiwatarwa akan abin da za ka samu ladan ba wai ka rasa shi ba ne. amma wanda ya fi ladan shi za ka yi kuma shine fiqhun da yasa Imam an-Nawawi ya zo da wannan hadisin a wannan babin kamar shi wannan abin da ya falada ake so to in falada ne wanda gidansa ke da nesa ya fi samun lada akan wanda gidansa ke kusa yanayin tazaran gidan yanayin samun lada amince wannan ku shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu sai ce diyarukum tabu azarukum sani gidajenku ana rubuta muku takun da kuke yi daga gida zuwa masallaci amince wannan ana ya ce rawahu musulmin wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa wa fi riwayatin a wata ruwaya har ila yau ta imam muslim din inna bi kulli khatwatin darajatan Haga anan annakira ce fi siyaqil isbat تفيد العموم زيادة حرف جر في سياق النكرة تفيد التأكيد حبس دكتاكن ana rubuta ربطامك لا دا أنا أوكت درجة ashe kenan mutum bai yi asara ba wanda ke nesa da masallaci ya taho da gidansa ya zo duk taku ana rubuta masa lada duk tafiya ana rubuta masa lada mashin yake ko mota ko kafa amince wannan zuwa da dawowa kaga bai yi asara ba ya samu lada mai yawa kuma wanda shi ne fikiwun da ya sa imamun nawawi ya kawo hadisin a wannan babin babin da ke karantar da mu hanyoyi masu yawa na samun lada na alkhairi tsakaninka da ubangiji da daman mu ana ɗaura mu a ma'auni ne na lada ayyukan da muka yi shekarun da muka yi a duniya awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nadhir dhuqu fama lidh-dhalimina min nasir awalam nu'ammirkum shin ashe maraya kuba ma yatazakkaru fihi man tazakkara tankwacin wanda zai wa'astu a cikinku a ce ya wa'astu shine Abdullahi dan Abbas ya fassara shi akan cewa duk mutumin da ya balaga daga shekara goma sha takwas haka hassan al ina fata an sauran malaman tafsiri suka ce wasu suka ce arba'in wasu suka ce sittin an yanke masa uzuri bai da abin da zai gaya wa Allah Allah ce ba ashe ba mun raya ku ba kwatankwacin wanda zai wa'azu a cikin ku a ce ya wa'azu duk mutumin da ya balaga ba yi da uzuri a wajen Allah saboda an ba shi hankalin da zai iya gane wannan mai kyau ne wannan mara kyau ne Allah ce wa na jidai muka shiryar da ku farki guda biyu mun nuna muku gaskiya kuma mun nuna muku me karya shi sa 'yan wuta a ranar tashin kiyama suna cewa wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir suka ce da sun kasance suna jin gaskiya suna aiki da gaskiya ko kuma suna hankaltan gaskiya su yi aiki da shi ba ba su zama 'yan wuta ba amince wannan ne Allah ce ma ya tazakkaru fihi man tazakkara abinda ne tunani ya kamata a ce ya yi tunani a kai kaza da nake yi duk ne aikata mara kyau ya sani kuma duk ne aikata mai kyau ya sani ina ba ta an gane to in yi ne kyau ka sani in yi mara kyau ka sani shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal ismu ma haka fi sadrika wa fi riwayatin fi nafsika wa karihta an yattali alaihi an-nas laifi shine abin da ke maka kaikayi a kirjinka kuma kana jin tsoro kada mutane su ga kana yi idan kana yi baka so a gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan laifi ne to duk mai yin laifi ai baya so a gane cewa yana laifi kaga wannan kadai ya san cewa abin ba daidai bane ka ɓoyewa mutane amma ka ne yana ganin ka amince wannan to shi sa yake cewa duk taku ana rubuta maka lada sai malam yace rawahu muslimun wannan hadisi imam muslim ya rawaita amma muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin kitabul masajid wa mawaqi'us salah babu fadlu kathratil khuta ila al masajid haka imamu ahmad ma ya rawaito wannan hadisi a cikin musnadinsa sai malam yace wa rawahu al bukhari wa wannan hadisi har ila yau imamu al bukhari shi ma ya rawaito wannan hadisin kuma dai bi ma'anahu amma da ma'anar wannan hadisin shi kuma min riwayati anasin amma ba daga jabir ɗan abdullahi ba shi daga anas ɗan malik Allah ya ƙara yadda a gare sa sai imamun nawawi ya yi sa. idan an zo akwai zara'ibul kalima a hadisi akwai kalma wata take karba kuwa haka sai ya ɗan fito da ita sai ya yi bayananta sai ce wa banu salamata su banu salama kasrin lamu. lamun ɗin tana da kasra ina fata an gane imanin ce qabilatun ma'rufatun min al-ansar wata kabila ce sananna daga cikin mutanen Madina ita ce kabilar su Jabir dan Abdullah Abdullahi bin Haramin Sulami ina fata an gane kabilar su ne banu salama ina fata an gane kaga anan bai ce kasrin lam banu salima kenan ko lamun din yana da ne a ake masa sai ce wa asaruhum abinda ake nufi da asar sai ce khutahum takun da mutane ke yi zuwa masallaci kuma takun nan da wanda yi da kafa da wanda ya a keke da wanda ya a mashin da wanda ya a mota haka kowa ya yi taku gwargwadon takunsa haka kuma gwargwadon ladan da zai samu amince wannan kaga wannan yana nuna mana hanya ta samun lada kenan a matsayinka na malami idan wani ya zo ya nene ta shawara wannan abin da zai yi akwai lada amma akwai wanda ya fi shi lada me ya kamata ka bashi shi sai ka karantar da shi ya yi wanda ya fi lada shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu wanda ya fi lada shi ne su haƙura su zauna a inda suke kasfata su ko? amince wannan kasfata su su inda suke saboda shi ne ya fi musu lada inda za su jure in kuma mutum na da rauni amince wannan to sai a ba shi fatawa daidai da shi daman malaman usulul fiqi sun buɗe babi babul mufti wal babu mai bada fatawa da kuma mai tambayan fatawa mutane biyu za su iya zuwa su yi tambaya fa iri ɗaya amma amsan shi ya daban ya sha bambam wannan ya yi tambaya a ba shi amsa daidai da shi na biyun ma ya zo ya yi tambaya iri ɗaya amma a ba shi amsa kuma ba ɗaya da irin wancan ba ana yana da cikin fikin kasawa Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zuwa cikin sharhu mushkilin asar na Imam Tahawi yana tsaye wani dattijo yazo yace ya rasulullah qabbilu imra'ati wa ana sa'im ya ma'aikin Allah zan iya sambatan iyali na ina azumi zala ce masa na'am eh zaka iya da sahabbai kuma a zaune can jim kaɗan sai wani ya zo amma matashi ne sai ce ya rasulullah qabbilu imra'ati wa ana sa'im shin zan iya sumbatan matata ina azumi manzo Allah ce la sai ce a'a kaga tambaya ɗaya ce ko amma amsa ne amsa biyu daban-daban sai sahabban da suke gefe suka ce sai ma yakin Allah ne haka sai ce li anna shaykha yamliku irbahu hadisi ɗin ke wancan dattijan zai iya mallakan sha'awarsa shi kuma yaro ai zai zarce kaga kuwa gaskiya mai tsadan a azumin wata biyu a jere kaga shi ne tsada kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi amsa kaga wannan tikihu na babin tambaya da amsa kenan wata rana Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara yadda a gare sa yana zaune a masallacin Makka yana karantarwa sai wani mutum ya shigo sai ki ibn ammi rasulillah hal lil qatil tauba sai ce la ajid laka tauba yace ya kai dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin idan mutum yayi kisa in yace Allah ya yafe masa Allah zai yafe masa Abdullahi dan Abbas yace Allah ba zai taba yafe maka ba jin kan sai wani ya shigo kuma sai ce yabna ammi rasulillah hal lil qatil tauba ya dan babban manzon Allah sallallahu alaihi shin idan mutum ya yi kisa an yi roki Allah Allah zai yafe masa sai ce mallabi ya na bainaka bai na tauba me ya isa ya sha makance tsakaninka da tuba sai dai baka tuba ba ɗalibai da suke wurin sai suka ce akara makallahu mu gane wannan karatun ba sai ce na farko da ya yi tambaya na fahimci a tambayarsa yana so ya ci ne. ai ga ya yi kisan ba yana so idan na ce e sai je kisan sannan ya ce ne ya tuba sai na ce mai ba ku ba ka an taimake shi ko ya ce na biyun a tambayansa na fahimci ya riga ya yi dumudu nan ya riga ya aiwata yanzu mafita yake nema shi sa sai na ce mai ba abinda zai sa Allah bai yafi maka ba kafin wannan tambaya ce guda ɗaya amma ne amsa ne daban-daban to haka ko a babin fatawa mutum ɗaya zai iya tambaya sanin yanayi a shi amsa daidai da shi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba su ila ma huwa afdal afdal gare su ka gane malam yace alhadi wal 20 hadisi na 21 an adil munzir ubay bin sa'd radiyallahu anhu qala hadisi daga bangarau bayyidin ka'abin wato abul munzir shine alkunyansa sahabin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa yace ka saurari karatun suratul bayyinat a bakinsa saboda wani ne a iya karanta sa manzon Allah ya same shi yace Allah ya ce ka karanta min suratul bayyinati ka iya karanta ta sai ubayy bin ka'ab yace asammani Allah Allah da kansa ne yace ni ka kira sunana yace eh sai fashe da kuka sai fashe da kuka kukan ne farin ciki Allah ya san da kai ha ha ba <laughs> ka ga ka gama kuma wa aka ce manzon Allah fa ya zo wajenka kuma shi aka san kawai da ƙur'anin aka ce kuma ya saurari karatun ka saboda kai gwani ne ka kusa wannan a ƙaramin mutum bane kuma gashi sakatare na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gashi ana ramma kuma gashi shine in manzan Allah ƙur'ani ya cije masa a cikin sallah ranan asbahi da ƙur'ani, wato da asbahi yana karatu kawai sai ta cije masa manzan Allah ya kasa tunawa yayyaye tuna ya kasa tuna kuma manzo Allah yayi sallarsa bai ne ce aina ubayy bin ka'ab ina ubayy yace gani nan ya ma'aikin Allah yace me yasa baka tuna mun ba yace ya ma'aikin Allah kai baka so kowa sanuri'uka wala tansa illa sha Allah yace kai aka saukarwa sai ci daga yau duk lokacin da liban ya kakare ku tana masa ka ji fikin kenan da yasa Allah ya dauke wa manzo Allah in ba ka bada ni da kai yanzu an zo sai da ayyu amma ka ga mun samu fikin daga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amince wannan to wannan sahabi kuma yana daga cikin alarammomi masu jan sallan tarawihi a zamanin sayyidina Umar dan yana daga cikin wanda sayyidina Umar ya sa su limanci a masallacin Madina da shi da tamimu bin hausin dari da kuma abu musa al'ashari Ina fata an gani abul munzir Allah ya kara yadda a gare sa yace ana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid min Ubay bin Ka'ab yace akwai wani mutumi daga cikin Musa Abdi la a'lamu rajulan ban san wani mutumi ba ab'ada min al-masjid minhu wanda ya fi nisa daga masallacin manzo Allah fiye da shi duk waɗanda suke da nisa ba su kai shi ba nisan ya wuce misali kaga mutane ko da yaushe wato ba nisan tafiya suke kallo ba daraja ne ladan da za a samu wa kana la tuhqiquhu salatun a duba nisan kuma ya ce sallah ba ta ce masa kai da kake kusa sai sallah ya kubuce maka amma shi da yake nesa baya kubuce masa ka san yana daga cikin illan kusa da masallaci ce yana sangarta mutum sai ka ji awa ai ko an yi da sallah zan samu kaga da anan dan zai dinga dana maka bom ko an da sallah zan samu ai minti nawa zan ta zo amma duk da nisancinsa duk sahabbai babu wanda gidansa ya kai nashi nisa daga masallaci amma fa sallah ba ta kubuce masa fa qila lahu ta san masu zuwa sai suka tausaya masa kamar kai ne kana nan ka ji an ce wani ya zo daga barkan lahu ko wani ya zo daga hayin malam bello wani ya zo daga kinkino za ka fara tuna akwai nisa akwai kaza ya fi ka kwasan lada sai ka a tausaya man shi kuma ya fi ka samun lada sai da ya ka ji kila kaɗan tako daga nan zuwa nan ko kaɗan shigo daga mota daga can zuwa nan shi <laughs> da kai mai Eh. <laughs> Allah za mu dace ina mata mun gane to ga shi sallah ba ta kubuce masa fa kila lahu sai aka ce masa au fa qultu lahu kanan Ubay bin Ka'ab yace sai ni na ce masa law ishtarita himaran arkabuhu min adh-dhulumai wa fi ar-ramdai ba ka siya jaki himaran harkabuhu ka dinga hawa min zulumati saboda duhun dare kasan da ba wuta ba fitila a hanya balle a ce ba fitila ba irin wannan sai ce saboda duhu wafin ramba'i da kuma zafin rana idan ana zafin rana kasan yawancin su lokacin ba takalmi a irin gaba ne yanzu za ka sa takalmi masha Allah a lokacin ba ba kowa bane ke da takalmi sai ɗaiɗaiku a ciki wasu kawai giya ake sa a ɗaura ƙafar a taka da shi kuma haka suka baututa wa Allah wani ma ba yi da riga rigan sawa ba yi da shi ranar da hamza ya rasu a ranar ya samu riga littafanin da aka kawo da bai isa ba manzala ce a bashi sai a ranar ya samu rigan sawa mutuwar hamza amma da ɗan zanin sa kawai yake yawo kuma haka yake sallah inda abinda yake da shi kenan fattakullaha mastafatun ko to shi gwargwadon ikon shi kenan da Allah ya masa Allah ka shirya da mu to ga abin da ya ce masa qala sai wannan mutumin ya ce masa ma ya surruni anna manzili ila jambil masjid ni fa ba zai min daɗi ba a ce gidana na kusa da masallaci inni uridu an yuktaba li mamshaya ila masjid ni ina so a rubuta min duk takun da zan yi zuwa masallaci shi sa ba zan siya jaki ba wa ruju'i idza raja'tu ila ahli da kuma komawa ta idan na koma zuwa ga iyalaina kenan cikin da yake so ya nuna mana daga gidanka zuwa masallaci lada daga masallaci zuwa gidanka shi ma ne lada ba kai asara ba duk haku ana rubuta maka lada ana ɗaukaka ka sannan kuma ana kankare maka zunubai wannan ka duba duk haku sannan in ka zauna a masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu mala'iku kuma da su kuma Allah ya ajiye su a cikin masallacin in suka kalle ka su ce Allah ka gafarta wa wani Allah ka ji kan wani Allah ka yi tuba gare shi Allah ka yi kaza za su yi maka addu'a matukar baka yi hutu ba matukar baka cutar wani ba a cikin wannan masallacin sannan ka gane biyu kenan ko na uku sannan ana rubuta maka ladan sallah duk dake wanda kai a wannan masallacin na mutum ya asara kaga ba kai asara ba A shekenan ko da dalili ya sa ka dade a masallaci ba abin damuwa ba ne saboda ne ka samu lada kuma ana ta rubuta maka ladan sallah sai malam ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qad jama'a Allah laka zalika kullahu Allah ya tattaro maka wannan gabaki ɗaya ya baka takunka daga gida zuwa masallaci haka wanka daga masallaci zuwa gida an rubuta maka kaga wannan yana nuna mana hanyoyi na samun lada wanda Allah ya shimfiɗa wa mutum musulmi kaga in ba mutum ya taɓa tunaninsa ba su ke tunaninsa daga yau cewa duk taku ana rubuta maka lada haka komawanka zuwa gidanka wajen iyalanka shi ma ana rubuta maka lada wannan hadidi a malam ce rawahu muslimun imam muslim ya rawaita wa fi riwayatin a wata riwaya yace inna laka mahkasabta lallai abin da kai kwaɗiyinsa na lada an baka shi a wurin Allah. amma wannan? abin da kai kwaɗayinsa na samun ladan taku zuwa da dawa a baka kenan tambaya a nan shin ga wannan sahabin ne kaɗai ko ko ga al'umma gabaki ɗaya ga al'umma ne gabaki ɗaya duk wanda ya zo masallaci abin da ke kawo shi masallaci mai sallah sa'annan ya zauna in ya saurari karatu ne sa'annan kuma ya koma zuwa iyalansa idan an gama duk taku ana kankare musu zunubansa ana ɗaukaka darajarsa sa'annan kuma ana masa addu'a har ya dawo gidansa a shi kenan inda Allah zai ƙaddara ka mutu a hanya ana maka fatawa mai da cewa kayi ne husunin khatima saƙon. A akan hanyar ka daga masallaci aka buge ka aka kashe ka ko aka maka wani abu to ana maka kyakkyawan zato ka samu kyakkyawan cikawa shi kuma ya jira nashi mutuwa an gane kai naka ta yi kyau a wanda ya kashe ta taimake ka ne mu ne dai ba ma so duk laifin da ka yi za a narka a ɗaura mai amma ka ga mutum ba zai so ba amma nan an narka an ɗaura mai zai yi bayani a gaban Allah ranar tashin kiyama Allah shirya ta to balle wanda ce mutane ila adadi malam yace wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa shi ma babun kitabul masajid wa mawadi'us salah babu fadl kasratil khuta ila al masajid haka imam muslim ya rawaito sa a wata ruwaya shine yake cewa al mashu ila salati awon sallah to shi da sai malam ya ce arramba abinda ake nufi da arramba dan daga nan aka samu sunan ramadan daga ramba zafin rana amince wannan sai ce al'argun lati asaba alharru shadid shine kasa wanda tsananin zafin rana ya taɓa ka ga in za ka tafiya kai menene ba daɗi duk wannan saboda a lokacin ba kalma kamar yanzu wanda akwai takalmin ta ma an kawo duk zafi ba za ka ji shi ba to amma a wannan lokacin yawancin su ba takalmi sai dai mutum ya nemi ma ya daure kafarsa da shi kuma in zafi yayi zafi ai tsimman zai ɗauka. kuma in yana tafiya zai dinga jin zafin wani kuma haka ba tsimman haka zai ci gaba da tafiya a cikin wannan zafin rana ina fata an gane to wannan shine abinda hadisin yake karanta da mu الثاني والعشرون حديثنا عشرين بذيو عن أبي محمد عبد الله بن العمر بن العاص رضي الله عنهما hadisi daga abu muhammad shine alkunyinsa abdullahi bin amr bin al-as Allah ya kara yadda a gare sa wato gangaren wanda mun karanta tarjamarsa a baya shi ne wanda matarsa ta kawo karansa wajen babansa ya yi sabon aure ne ga shi saurayi yana shigowa ɗaki in ya ce allahu akbar sai ba. ko kallon da zai ba ta ji bayan allah in ya kabbarta kaka an yi da ta yi sabon amarya kaga Allah Allah ya abubuwa yake shiga daki to shi wanda yana shiga daki yace Allahu akbar zai asuba da rana kuma azumi da rana azumi da daddare sallah sai ta kashi kwara wajen mahaifinsa a rubin la'as shi kuma mahaifin sai ya tashi takanas da je wajen Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da yaro na yake yi matarsa sassa kawo karan sauri na sai manzo Allah ya kira shi zo eh ya kike sallah jama'a <laughs> ki Allah na shiga daki zai su ba yace da rana ba ya ne kake yace azumi kullum sai manzo Allah ya a'a ka kwanta sannan ka tashi sannan ka yi ibada sannan kuma ka sani matarka na da haƙƙi a kanta ya kake sauke ƙur'ani ya ce duk dare shi sa idan mai kabbara sai na dire eh, aminar jinnati wannan duk daga ƙara duk dare yake saukan qur'ani shi sa a yi ne ya yi kabbara sai asuba lalace a ba a ba a saukan ƙur'ani a rana sai ce ya makin Allah ina da ƙarfin da zan yi fiye da haka sai manzo Allah ce kai a wata su ɗaya ka ci kawai wannan na ragwaye ne su ɗaya a wata ina da ƙarfin da zan yi fiye da haka sai manzo Allah ce to kai so uku a wata ma'ana bayan kwana goma a sauke ya ce ina da ƙarfin da zan yi fiye da haka ya ce to ka yi duk bayan sati ɗaya a sauke ya ce ya ma'aiki Allah ina da lafiyar da zan yi fiye da haka ya ce bayan kwana uku ka yi haka ka sauke ƙur'ani ya ce ya ma'aiki Allah ina ji da ƙarfin da zan yi fiye da haka sai ce mazala ce to babu abin da ya wuce wannan guda uku da kwana uku ba za a gane ba inda dai za ka yi karatun ƙur'ani. kasa da kwana uku ko ba abin za ka fahimta to shi da kansa ya zo yana ba da labari lokacin da ya tsufa a zan kuruciya abin ba ta sa mutum sai ke kashi ya riga ya saba yanzu kuma gashi ya tsufa ya so abin da ya saba tun yana kuruciya da zo ya bar shi bayan ya tsufa shi yana wahala ya ya ce ya kai cansa ba ya sani ya bi saukin da manzo Allah ya nuna mai a wannan lokacin amma kuruciya ba sa shi ya ce shi dole fa sai yayi wannan haka kuma gashi yana wahala amma kai hakuri ki gaba kaga yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake daidaita su yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da minkin Allah su ƙara tabbata gare shi da alayensa yace arba'una khaslatan a'laha manihatul anazi manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce wato siffa guda arba'in mafi ɗaukakanta ka ba da aron akuyarta a tatsunonanta shi ne manihatu al'anazi akuyar ka ko ragonka ka ba da aranta a tatsunonan ka ba nan ƙaya ke yi ce to ɗauki wannan san je ka tatsi nonon tsitsi ya je ya sha ai da ne ko ta ba shi aro kyauta ya taƙa kyauta ana tatsan nonon akuya ana tatsan na ne na rago sannan ana tatsan na ka sannan na ne wanda kowa ya sani oke tinkiya na'am ina fata an gane hada na akuya ai eh ina fata an gane eh haka a dan ni na taba sha na taba sha mun je kauyen larabawa ne eh na taba sha mun je madinatu shandi yana da boda tsakanin sudan da misra a wannan tafiyar da mun mun yi idan mun yi hutu a jami'a akan kai mu kauyukan larabawa mu je mu yi da'awa to a wannan shekarar aka kai mutu ni ne amir na ɗalibai ni ne shugaban ɗalibai da muka je mun zagaye ƙauyuka arba'in da biyu a wannan lokacin da muka je wani ƙauye aka kawo mana an ka tatso aka haɗa mana har shayi aka haɗa ina ta sha ina ta sha sai ɗayan yake ce mu ƙauye yake ce ne ah, ma ta ba shiru ana tambaya na wai ban tambaya na nonon bene ne bane sai ce mu sai na ce mai su ina ma gama sha na ce ƙara mun sai ce ai nonon akuya ne <laughs> wallahi da daɗi ina fata na ne to a nan ne ne na ga yadda ake sawa akuya rigar nono eh saboda nono ya taru a kaka sai a sa wani igiya a rataye shi ya fiyo ta nan a to baka je kawai ba za ka san wani abu da ke gudana ba wani karatun ma ba za ka gane shi ba sai a sa a yi crossing ɗinsa in ya taru 'ya'yan ba za su sha ba kaga in ya taru sai a tatsa sannan kuma 'ya'yan su sha haka ake ana sa musu riga nuna a crossin ɗinsa a rufe nonon da shi sai nonon ya taru ka san akuyoyin su ai awakan su ba irin wannan bane gaye ne za ka zan su a sama kuma yana cika sosai ka cika aka tatsa haka ma abin nan ɗinsu tumakan ana musu wannan a tatsa sannan ga na wanda shine kowa ya fi sani da na raƙumi ko to a duk suna yin wannan wannan ana yi duk wanda ya ce kauye ya san da wannan amma wanda ya zauna cikin birni ba taɓa shiga kauye ba bai taɓa zama a kauye ba ba zai san wannan ba kuma shi sa zai masa zai zama kaman sabon abu a wurinsa an gane to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yana daga cikin nau'uka arba'in na samun lada kai daidai ka bada ta a tatsunonanta shi ma wani nau'i ne na samun lada sai ya ce ma min amilin ya amalu bi khaslatin minha kaga nan an ce fi siyaq annafi tufidu umum ziyaratu harfu jar siyaq an-nakira takid yace babu wani ne aiki da zai yi aiki da wannan siffar raja'a sawabiha yana kwaɗayin ladan aikin wa tasdiqa mawu'udiha da kuma gaskata alƙawalin da aka yi akan in kai za a baka lada illa adkhalahu Allah biha aljanna Allahu akbar manzo Allah ce sai Allah ya shigar da kai aljanna da wannan duwa fa za ka ga ba wani kaya ba wani aiki bane na bajinta ko amma manzo Allah ce in kai kayi ta neman yardan Allah dalilin wannan za a shigar da kai aljanna daidai da hada a afiyarka ko kinkiyarka ko sa ko ko raƙumi ka ce a tatsunonin mutum ya sha kaga ai zai koshi zai samu lafiya ko to wannan kuma ba gashi ma bugu da kari manzo Allah ya kwaɗaitar da mu shan nonon sa yace alaikum bi albamin baqa fa innaha tarum min mukhtalaf al na hore ku da shan nonon sa saboda tana tsunkar ganyayyaki daban-daban saboda haka akwai amfani a ciki shi sa idan ka lura abin najeriya ba mai kunyan ba platin ina fata an gane saboda fa'idar da ke ciki in zai yi karatu in na addini ne ya yi za ka ga ya kure <laughs> ni ne ba faɗi wannan ba <laughs> ina ba ta amani sai saboda yana bude kwanya kafanci wannan to shi kuma wanda ya fi kowanne tsada idan ka duba a ciki shine nonon raƙumi shi sa za ka ga duk duniya ba mai kwanyen balarabe duk duniya ba mai kwanyen balarabe duk turan da suke gani ana ta waye suna kwanya kusa da balarabe yake duk kwanya ce kuma dalilin wannan nunan ne akwai sirri a ciki wanda kuma gashi manzo Allah ce ka samu aljanna ta wannan dalili yake rawahul bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisin a cikin kitabul hiba wa qadliha wa tahrid wato a kitab da ke magana akan kyauta da falalan kyauta da kuma kwaitarwa akai a wa tahribu alaiha kwaitar da mutane akanta babu fadlul maniha babun da ke magana akan halalar shayar da nonon awakai a ba mutum karo ya kaka ya samu malam yace wannan hadisi imam bukhari ya rawaito sa haka imamu abu dawud haka imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi a cikin musnadin sa الثالث والعشرون حديثنا عشرين دقوق عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه عدي بن حاتم الطائي hatimu ta'i Allah ya kara yadda a gare sa qala wannan da yahudi ne daga cikin yahudan da suka musulunta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba zuwa a wuyansa akwai cross na zinari wurin manzon Allah manzon Allah ya ce ikrah hadha alwasat je fadda wannan gunkin da ciro ya nika manzon Allah ya jefar da shi aka ce mai tudaje dauka ya ce da manzon Allah ya jefar Allah kiyaye daga kiwon nan abu ina fata an gani shine da aka karanto ittaqadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah yace wa manzo Allah ai mu ba ma bauta ba ma bauta kawa malaman mu shine manzo ce ah malaman ku ba suna haramta muku abin da Allah ya halatta ba ku dauke shi haramun ba ko kuma abin da Allah ya halatta su ce muku haram ne ku dauke shi haram sai ce eh, sai ce to a wannan shine bauta duk malamin da yake abin da yake halal ne yake maka haramun ne ka biye masa ka bautata wannan malamin duk abin da kuma yake haram ne malamin yake maka halal ne ka biye masa to ka bautata wa wannan malamin shine malaman tauhidi suke kira shirku ta'a shirka ta biyayya kenan makauniyar biyayya ai malami yana da tasiri a zukatan mutane ko kauna da bege da ake masa to kada wannan kaunar da begen ya sa ka saki layi saboda kana kaunansa ya faɗi abin da ya saba shari'a ka ce eh da shi ya faɗi kai ma kana kai to wannan ba daidai bane wannan makauniya kenan Allah ka shirya da mu malam yace qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yaqulu wannan sahabi yace ji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa yana cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ku ji tsoron wutan jahannama ko da da ɓantalan dabino ne ma'ana ɓantalan dabino zai iya shigar da kai aljanna idan ka ji tsoron Allah ka ba da shi gwargwadon abin da kake da shi ko talaka ya ba da abin da yake da shi gwargwadon iko to manzo Allah ya ce ku ji tsoron Allah ko da da ɓantalan dabino ne ka ba da abin da kake da shi saboda wasu idan ya zo ya ba da wani abu na sadaka sai ka ga an rena saboda a ɗabi'an mutane an fi so a ga ƙatan abuka ba da shi isa sabilillah wani zai iya ba da mai yawa kuma ya zama na ma bayi da ladan sisi wani kuma zai iya ba da kaɗan zai iya samun ce lada mai girma saboda ikhlasinsa da allan da ya nufa a zuciya ne ke ɗaukaka abin amince wannan shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan hadisi wannan hadisi asali wasu mutane ne suka zo cikin talauci cikin damuwa suka zo gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman taimako sai manzan Allah ya kira sahabbai bikin da karantu ayoyi ya yi wallabina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat li dinga kawo musu ayoyi to kawai sai wani ya ci ko kaya ne nauyi da ƙyar yake ɗago shi yadda ƙyar ya ɗago yana ajiyewa sauran kowa da ya ga abin da ya kawo tunna bakar kenan sai kowa ya fara biyuwa wanne ya kawo kaza kawo kaza kafin ka ce kwabo an tara saututtuka ya kai girman dala a gabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sabai suka ce sai fuskar manzo Allah ya haske na jin daɗi an taimakawa ne wa'annan mabukatan shine ce ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ku ji tsoron wuta ko da da ɗan talan dabino ne za ka fitar da shi fi sabilillah ka bada ina ba ta gane ka bada shi fi sabilillah gane wato duk abin da zai sa ka samu lada a wurin Allah ka yi shi don ka samu lada a wurin Allah kuma da ka darajar ka sa'an nan ya zama shamaki tsakaninka da wutan jahannama ana hadisi malam ya ce muttafaqun alaihi Imamul al-bukhari da imam muslim suka rawaito ta wa fi lahu ma anhu a wata ruwaya daga ali bin hatim qa'i Allah ya kara yadda a gare sa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzan Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa ya ce ma minkum min ahadin kaga an nakira fi siyaqin nafi tufid al-umum ziyaratu harfu jarrin fi na nakira su fi dukki babu wani daga cikin ku ku al'ummata illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman Allah sai yayi magana da kowa a cikinmu nan babu mai tafinta tsakanin mu da Allah kowa a cikinmu nan zai tsaya gaban Allah ba kada Allah Allah zai maka tambayoyi ba wanda zai maka tafinta fayanzura aymana minhu fala yara illa ma qaddama maza Allah ce sai ka duba damanka ba abinda zaka gani sai ayyukanka na alkhairi ga suna a gabanka hannunka da dama wa yanzura ashama minhu fala yara illa ma qaddama ya duba hagunsa ba abinda da za ka gani sai abin ka gabatar na saban Allah na sanan jibje a gefen ka na hagu wa yanzuru baina yadayhi manzo Allah ya ce sai kai dubi zuwa gabanka fala yara illa an-nar ba abinda zaka gani sai wuta da Allah ce wa burrizatul jahim liman yara zamu kaho da wutar jahannama kowa a nan sai ya ganta wani zai ce ai ayat ta ce liman yara ga wanda yake so ya gani ai ni ba na so na gani saboda haka ba zan gani ba sai Allah ce la tarawunnal jahim wallahi sai kun ganta thumma latarawunnaha ayna al-yaqin ce wallahi ido na yaqini kwalo kwalo kowa a cikin mu nan ga ka ga wuta sai ka ganta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mala'iku biliyan da tara 4.9 biliyan mala'ikun da za su zo da ita ranar tashin kiyama kenan suna janta suna kana jan su suna janta kana jan su haka za a zo da ita kuma ga tana a gaban mu kowa a cikin mu nan sai ya ganta daman ka ayyukan ta na alkhairi hagun ka saban da kai wa Allah shine yace fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi ba abin da zaka gani sai wuta gaba gare ka yana kallanta attaqun to jama'a ku ji tsoron wuta walau bi shiqqi tamara ko da da an talan dabino ne ba da shi fi sabilillahi dan ku ceto rayukanku daga azabar wuta faman lam yajid wanda ma ko da ɓantalan dabino saboda talaucin ya kai iya talauci ba yi da ita a bi kalimatin tsayi ba to ka faɗi magana mai daɗi kada ka zama kai kullum maganan banza take a san shi wani duk kalma ɗaya na da amsa da zai baka kana yi zai yaba kana yi zai yaba kana yi zai yaba maka kana yi zai yaba maka to Allah ce ko da kalma mai kyau ka faɗi lada ne in ba ka da abin da za ka yi sadaka daidai da an talar dabino saboda talauci to ka zamana cewa bakin ka zamana cewa yana fitar da kalamai masu daɗi kowa yana so ya zo kusa da kai saboda kana faɗin kalmomi masu kyau wannan fa shine dalilin da yasa lokacin da Abu Sufyan aka yi fatu Makka yana so yayi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ya faɗi irin darajar da Bilal yake da shi ya zo yana karanta ja alhaq wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa yana ta rusa guma kan nan dake cikin aba guda 360 sai ce aina bilal ina bilal yake sai ce ta'al adkhul jawf alka'ba wa salli ma'i zo ka shiga cikin ka'aba sai sallah tare da ni wallahi inni la azkur yawman an kanat quraish tu'adhibu bilalan 'inda yace ina tuna lokacin da ƙurai shawa ke azabtar da kai a bakin ɗakin aba saboda ka yanzu zo a yi rashi turkikin ɗinka zo ka shiga cikin ɗakin Ka'aba da ake azabtar da kai da a kanta zo ka shiga ciki mai sallah tare da ni Ya ce sai Bilal ya shiga sallah tare da manzan Allah a cikin ɗakin Ka'aba Abu Sufyan da ya gani sai abin ya mai ciwo a zuciya sai ce wa abbas inni uridu an adkhula fi dinikum inna hadha ad-din azim alladhi yu'izzu fihi bilalan wannan addinin fa na da girma hakin mutum bawa ki girmama shi haka lalle wannan addinin na da girma ina so na shiga sai ce hal yaqbaluni muhammad wai annabi muhammad zai karbe shi sai ce yaqbaluka muhammad in aqbalta sadiqa yace inda gaske kake zaka shiga addinin Allah manzo Allah zai saurare ka sai ce to amma ai ɗazu ba ki saurara ka sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya so a ce a duniya akwai wani mutumin da ya bi shi magana mai daɗi shine muhallin shayi baya so a ce wai wani ya fi shi kalamai masu daɗi sai ce ka gaya mai magana mai daɗi zai saurare ka sai abu sofiya ne ce to me zan gaya mai mai daɗin da zai saurare ni sai ce mai kullahu mithla qawlu ikhwati yusuf li yusuf ka gaya mai irin maganar da ɗan uwan annabi yusuf suka cewa annabi yusuf sai ce ma za me ɗan uwan annabi yusuf suka cewa annabi yusuf a zafin da a lokacin bai musulunta ba sai ce kalu tallahi laqad asaraka allah alaina wa in kunna la khafin sai ce ai sun ce mai mun rantse da allah allah ya fifita ka akan mu ko da yake a da a baya mun maka a daidai ba abu sufyan sai ta kudin manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma ya daura kansa haka yana kuka saboda falalar da Allah ya masa yau sa da aka kore shi ya dawo a sa sai abin da yake yana kuka na tawalu'u da ni'imar da Allah ya masa manzo Allah yana ta kuka sai sun kuyar da kansa sai ya zo gefen sa na dama yace ya Muhammad manzo Allah daga kai ya kalle shi sai sun kuyar da kai yana kuka sai ya dawo hagunsa ya ce ya muhammad ba za ya ɗaga kai ya kalli abu sufiyan ya sun koyar da kai yana kuka sai ya zo gaban shi kuma abbas yana gefe sai yana cewa a abu sufiyan kalli ina mai haka yi magana ka faɗa abin da na gaya maka faɗi ka faɗi sai ce ya muhammad ba za ya ɗaga kai ya kalli shi sai ce tallahi laqad a Allah alaina in kunna la khati'in na rantse da Allah Allah ya fifita ka kanmu ko da yake a baya mun maka ba daidai ba manzo Allah da ya kalle shi yana kuka sai ce la tasriba alaikum al-yawm yaghfiru Allah lakum wa huwa arhamur rahimin ki babu laifi akan ku yaghfiru Allah lakum Allah zai gafarta muku laifin da kuka yi min a baya wa huwa arhamur rahimin shine mafi tausayin masu tausayi na duniya sai ce man dakala baitu abi sufyan fa huwa amin duk wanda ya shiga gidan abu sufyan ka kuta shi kaga kalamai masu daɗi ko aka gaya masa shi ma ya mai da ne wacce ta fi ta daɗi an gane to ya zama da cewa ko da yaushe kai maganar da za ta fito a bakin ya zama mai daɗi ko da wani ya gaya maka maganar banza Abin nan a tarbiyyar da kanka wani ne zai gaya wa imamu shafi'i sai mai shi kuma sai ya shi magana mai daɗi sai ce to ai zagin ka yake eh, kowa na bada abin da ya sani ni abin da na iya kenan an gane ko na bada abin da ya iya kenan ko shi ya iya zagi sai kuma baka iya zagi ba amince wannan kuma ya tabbayo Allah ne take cewa tana tafiya a mota ta ce wani dattijo ya zo da keke yana tafiya ta ce malam har na zo kusa da shi ta ce bai sani ba sai da na mai hon ba ba ba ba ba ba ya ce sai kundama mata a shari'a sai biyar mata kaza kaza kaza kaza ya ce malam ina gani yana ka sai na ciro dubu ne ina mai haka sai ce ya ta Allah riki albarka ce ni abin da ya bani ki ne ta ce malam da gudu nake da sai in buge shi ni kuma azumi su ya hau kaina ta ce ina mai hon wai hon ɗin da na yi masa ɗin ne ya masa ciwo shi ne ya zage ni ta ce ina ba shi dubu ɗaya sai ce Allah nake albarka yan albarka masha Allah Allah nake albarka Allah nake albarka ta kowa yana ba da abin da yake tare da shi ne to mutum ya saba wa kansa abu mai kyau ko da magana ce aka manka mai zafi kai ka yi kokari ka yi controlling in emotional feelings ɗinka kai ka faɗi ne kyau ji wannan saboda wannan ne kyan da ka faɗi ba ka yi a ƙararsa ba wabi ko kalimatin sadaka eh, fayyibatin sadaka kalma ne daɗi idan ka faɗi ta manzala ce lada ne haka ba ka yi a ƙara ba kowa ya bada abin da ke da shi shi sa Allah ce wa ƙulu qawlan sabida ku yi magana mai kyau mai daɗi wacce ita ce za ta ƙara muku daraja da lada a wurin Allah amma maimakon ku faɗi magana mara kyau an gano wannan to shi ne malam ya ce kamar lam ya ji ka gama zala ya ta dukkan hanyoyin samun ladan ko in ya ma kai ba ka da abu an kure ka ba ka da abin da za ka yi sai ce ka bi kalimatin fari ba ka faɗi magana mai daɗi shi ma lada ne an gano wannan wannan hadisi imamul bukhari ya fitar da shi a cikin kitabuz zakat babu taqun nar walau bi shiqqi tamra imam muslim ya rawaito shi shi ma a cikin kitabu zakka babu al-hasi ala sadaqa walau bi shiqqi tamra haka imam ah, muslim ya rawaito sa imam an-nasa'i ya rawaito wannan hadisi a cikin sunan al-kubra ta haka imam darani ya rawaito wannan hadisi haka imam ahmad a cikin musnadinsa bi isnadi ingantacce saboda yanayin lokaci na zo a ce mun karasa wannan abin amma ba zai yiwu saboda lokaci za mu haƙura sai mu tashi akan hadisi na arrabi'u wal ishirun a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam na'am

bayi da laifin shi tsakanin shi da Allah ba amma daga cikin illar girman kisan shi ne za a rubanya wancan kaga ya haifa wa kansa bonus na zunubi ne za a narka a kura masa saboda kashe shi da eh na'am alaikum salam na'am na'am na'am na'am amma za a yi wani masallaci hmm. idan wani ba da a yi wancan a tuna na da ya haka a eh, ah, kuskure ne kuskure ne shi malami musamman idan aka nemi shawararsa irin wannan su nuna musu cewa wancan duk abin da kake so na wakafi za ka iya sa yanzu wanda ya gina wannan masallacin Allah ya saka masa da alkhairi ai wakafi ya kawo ya gina ko ai ba shi kadai yake san aljanna ba kai ma akwai abin da zaka iya yi a masallacin wanda yake na wakafi ne har abada kai ma yanda yake samu kai ma zaka samu to amma mutane da yawa ba su gane wannan sai ce a ah, shi na shi kawai yake so ina fata an gane a raya masallaci shine babban abin da ake bukata ji matsalar saboda haka mutane da yawa suna yi wa abin gunduwar fahimta kuma akwai abubuwa da yawa da za su yi wanda kuma kai ma wakafi ne gare ka kuma za ka shiga da samun lada kamar wannan to mutane a karantar da su su yi yin hakan ya fi musu alkhairi da ce ya ah, shi ma zai je gina nashi da an ce idan ka gina ko da daidai da bukka ne Allah zai gina maka to shi yasa yake so kaza ba wannan masallacin idan ka sa masa abin da ake bukata na rayawa ta raya shi shi kenan kai ma ka ci gaba da samun ladan da wanda ya gina zai ci gaba da samu kai ma za ka samu wannan an gane yawa

Hmm. wannan yana daga cikin kuskure da yawanci masu sallah suke yi an fi yin wannan da ramadan an fi yin wannan da ramadan irin kan zagin ni ma na iya karatun qur'ani kuma karshen ta ma sai ka rasa ladan tadawa amma yanzu matsalan sai ka rasa ladan tadawa maimakon abin nan karshe sai ka rikita mana liman an fahimci matsalan mutum ya ɗan ajiye irin dai ake ce nima na iya ƙwa'ani ne a ciki sai hakuri ne amfanin waɗanda suke gaba ina fata an gane tarbiyya ce fa mu ba mu da shi shi shine gaskiyar magana tarbiyya ce ba mu da shi kowa yana so hatta tadawa fa akwai lada kake nema to in za ka yi tada ka tada akan abin da za ka samu lada karshen ta sai ka rasa lada ji wannan tunda akwai mutane a nan kuma wanda suke nan din fa ba wai ba su da Qur'anin bane sai kai hakuri ka bari mana ka ji ne ne so nawa ma ka ji a Saudiya ana liman yayi kuskure amma duk wanda suke bayan sa mahaddata ne shiru suke su kale shi sai ya tuna da kansa sai je dawo kuma a cikin limaman akwai wanda aikinsa shine gyara shi kai zai dinga gyara in kuma ka lura da kyau na baka wannan mai ɗin ka dinga dubawa duk limamin da ya kuskure wanda zai tunatar da shi mutum ɗaya ne kuma ko da wani ya zo wannan guda ɗayan saboda shi sai aka ɗaura wa nauyin ya yi mai gyara sauran suna ji ba za su ce komai ba in ke samu ya mai gyara ba su sauran sun riga sun samu wannan tarbiyyar ba za su ce komai ba amma nan wani na daga can za ka jana kulani eh, bai rike ta eh, eh, za shi wai sai ya yi gyara har tilawanta sai ya yi wai don ya tana wa liman kanan kuskure ne Allah shirya da na'am alaikum salam hmm. na'am na'am eh eh wa an ce fa in ka je na kusa din nan ba ka guri ba a'a wanda ya falada shine takun da kake yi ƙari ne amince nan, ƙari ne da ka samu amma in kana kusa kamar nan da nan ka zo za ka samu lada amma ba za ka kai wanda yake da nesa ya zo nan yanzu ka kai daga hayin malam dalla ka zo ko da hayin malam dalla ya zo nan ka ga daga hayin malam dalla zuwa nan ka ga ba karamin nisa ba ne wannan wannan dai sirri ne kamar shi kawai ni dai kawai tun da na faɗi muku kawai ku kyale a haka akwai wanda daga kinkino ya zo nan oh eh eh ina ji sai mutum ya tashi yawa eh eh eh eh ya fi shiga mafi da cikin gidan shi eh. zuwa wancan ai ba za ka ce ya ba saboda kila tazaran masallacin misali daga nan zuwa nan wani kuma ya taka daga nan sai je misali ya je sattar ya ya ya eh, ko da mota ne misali ya je sattar bello kaga ai tazaran da ke nan na tafiya zuwa sattar tambala ai ya fi nisa misali kamar daga nan zuwa nan masallacin duk kada da mota ne ai duk duk kafu ne ai mota ba kaku take yi ba a iska take tafiya a kaza take tafiya eh lada zai samu <laughs> eh sai kuni, sai kuni, lokaci eh me kuni da Allah eh a yi rizafin din tambaya eh eh insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ya mana Allah ya karba mana wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana Ah, abinda ah, muna roƙon Allah subhanahu wataala kamar yadda ya tara fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'ala ya gafarta mana zanuban mu ya gusar da dukkan wa'ansu musibu da muke fuskanta a wannan yanki namu ya kwaranye mana wannan fitina ya sa mu ci wannan jarabawan ya musanya mana da mafi alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk